بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدايمة الهميس الشيرين لتقوى سبوة شوال جرب النبي عليه الصلاة والسلام shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da goma sha shida ga watan afrilu 2026 miladiya a ci gaba da darasin wannan littafi na yaƙi tsakanin shaidan da ɗan adam yaƙi tsakanin shaidan da ɗan adam darasin da ya gabata mun cike ƙarshen shafi na talatin a wannan littafi a yau za mu tashi a farkon shafi na 31 tare da sabon darasi wanda mala yake ce masa alwaswasatu dalilu ajzi shaytan wato waswasi idan kaga kana waswasi to dalili ne na gazawar shaidan mana shaidan ne yake so ya yaƙe ka ya sa maka wani shubuha na aikata zunubi ko sabo sai ya gaza to shi ne yake sa maka wannan wasu da kake ji mana karin jayi ka fi karfi shaidan kenan eh, wasu wasi dalili ne na gazawa shaidan malam ya yace inna shaytana yatala'abu bil kafiri tala'uban shi shaidan yana wasa da kafiri yadda ka san kwallo haka yake juya kafiri yake wasa da hankalinsa wa yaghwihi yana rutsarsa wa yaquduhu ila al fasadi fil ardi har ma kaga ya ja shi zuwa ga banna a bankata yana jan shi zuwa ga wannan wa yuridu an yaf'ala dhalika bil mu'min sai kaga yana so kuma shaydan ya aikata irin wannan ga mu'mini da yayyayi da kafiri ya ga ya ci nasara ta soki yayi hakan da mu'mini fa ya ajibu sai ya kasa zai iya mu'mini yana sallah mu'mini yana azkar mu'mini yana karatun qur'ani umini yana kaza yana kaza duk abubuwa na kusantar ubangiji yana yi to shekan ba zai samu dama a kansa ba musamman ma a riƙe littafin Allah da aiki da shi wallahi shi dan ba yadda zai da kai sai dai kyale ka da gaske idan mutum ya riƙe alƙur'ani ya samu babban jari wanda babu yadda za a yi wani ya gama da shi ko ya fi ƙarfinsa a duniya ko lahira domin kana mu'amala ne da Allah a koda wani lokaci wani boka da ya tuba ake hira da shi menene abin da ya fi wahal da kai a lokacin da kake cikin bokanci ya ce babban abin da ya fi wahalar da ni a lokacin ba ma ni kadai ba duk wani boka shi boka ne na gaske har aljanu gare shi wanda yake hulɗa da su yake tura su ke aiki ya ce babban abin da yake wahalar da mu kuma yake ba mu mamaki ba kaɗan ba shine lokacin da muka yi tura aljanu su je su cutar da wani ko su yi masa wani abu kuma ya zama wannan ɗin ma'abocin karanta alkur'ani ne wallahi sai aljanu su tafi sai su dawo su ce mana wanda ka ce a jegonsa babu shi ba sa ganin shi ya ce kuma mu muna ganin mutum ɗin gashi amma su aljanun allah ya tsare su ba sa iya ganin shi ba su yi mai komai sai dai su su ce babu wannan wannan mutum da aka bincika sai mana ta yi wai me yake kawo haka ne in ji fa shi bokan wanda ya tuba ko ce tsohon boka idan eh, ya tuba sai ce sai muka zo muka gano ashe dalilin wannan yana cikin faɗin Allah ta'ala da yake cewa idza qara'atal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura matuƙar ka rike Alƙur'ani kana karanta shi kuwa to muna sanya tsakaninka da duk wani mugu da bai yi imani da Allah da ranar kiyama muna sanya hijabi shamaki wanda ya suturce ka daga gare shi sai aljani ya zo baya gaban nan shaidani ya zo ba zai cutar da kai ba sai ya kuma albarkacin ne albarkacin rike Alƙur'ani ka karanta shi a koda wani lokaci Allah ya sanya mu cikin mabota Alƙur'ani. malam yace wala يستطيع illa alwaswasa daga ƙarshe idan shaidan ya gaza cutar da kai to ba abin da zai iya maka face ya sa maka wasu wasi. irin kadai a baka din yayi yayi ya kasa to sai ya sa maka wasu wasu, la yazidu alaiha ba zai ya ƙara wani abu sama da wannan wasu wasu ba shi sa kake ganin shi kansa wasu wasu idan mutum ya fada ciki dole ne ya nemi tsarin Allah daga shaidan duk aikin shaidan ne mutum ya dinga wasu wasi yana ta shakka ka ga misali wani ya yi alwala ya maimaita ya tashi alwala yana ta ganin alwalar ta warware a galin mata warware sai nan yake wasa da hankali shi yake sa masa wasu wasu kala yake cewa abuwan ya ce wanda zalika ko lamma su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi wasu wasa shi yasa lokacin da aka tambaye manzon Allah akan wasu wasi waye menene kada sai annabi ya ce tilka mahdul imani ai wannan wasu wasin shine tsantsan imani idan ka ga mutum mai wasu wasi to ka tabbata yana da imani da kare da shi shedan ya gasa yadda zai da shi tare da cewa za ka cuta ce ai za ka damu ya zuka zo sai alwala an tare sallah amma ka rika tunanin alwala ka tawarware ka koma ka tako kana tunanin tawarware duk har ya bata maka lokacin. to yanzu da ka bi wannan karatun ka gane cewa karfi kake da shi karwa karfi ka samu ka fi karfin shi ne kar ma ka tsaya ruɗe ka ka tabbatar da abin da kake da shi ne yaƙini a kanka kana da tabbacin da ka yi alwala kuma kai sallah to alwala ka tana nan yanzu shakka kake yi ta warware ko ba ta warware ba so yaƙini kullum shi ke kore shakka ba wai shakka ta kore yaƙini ba an fahimta malam ya ce ma'anar wannan abuwa waje a sun ko kaga wannan kalmar ta iman ta sama ita ce ta zo a ƙasa shi ne na kalla ya na ɗauka nan ne zan cewa ce ta sama ne ya ce waje a sun ko shi ne daidai waje a sun ila la'i sallallahu alaihi wasallam wasu mutane sun zo wajen annabi alaihi salatu wassalam faƙalu sai suka ce inna najidu fi anfusina ma ya yata'azzamu ahaduna an yatakallama bih ce wallahi mukan ji a cikin zuciyarmu a cikin ranmu irin abin da wani a cikin mu yake jin nauyin ya magana akan irin wannan abin da yake ji qala sai ce wa qad wajadtumuhu kuma kuna jin haka qalu na'am suka ce kware muna ji an fahimta wato malamai sun yi magana suka ce kamar mutum ya rika jin cewa wai shi Allah waye shi ne misali ka gane wai sannan nan da gaske ma ya kuwa waye ce ka tsayin wannan kai tunani kana shakka a sanar al'amura ga abu ne mai girman gaske ka ba kanka dama shi ya maka yasa da kai ka bude wa kanka wannan kofa kan shiga sai kai ga mutum kafirci annabi ce kuna jin irin wannan kaluna mu suka ce ya ce za ka sariful imani annabi ya ce wannan abin da kuke ji ne tsantsin imani gashi kuna jin amma ba za ku yi furta shi imani ne ke sa haka wani za ga shi ba imanin sai ya faɗa. ya shiga cikin damuwa wani shaidan ne sunan shi khanzam yake wa mutane irin wannan dan iska khanzam sunan shi zai ta maka wasu wasu da shakka akan al'amarin ubangiji al'amarin addini zai ta maka shakku ma ka rika wannan muhammadin ma kai ba wani kuma mutum sunan shi muhammadu ƙarya ne kawai labari ne kawai shafa labari ne ya aka yi inda gaske shi annabin ne ya aka yi mutu ya kamata a ce yana nan har yanzu mu ma mu ganshi yan bayan mu ma su ganshi a san da gaske annabi ne ya za a yi mutu kun lura duk zai fi kama maka irin wannan wasu wasa malam ya ce rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan hadisi qala an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi yake cewa cikin sharhin muslim yace zaka sarihul iman ma'ana yace wannan shine tsantsan imani wa mahdul iman shine tsantsa da mahd da sarih duk kusan ma'anan su ɗaya ne abin da yake sarih shine imani a fili baro baro saro saro wannan mahdul kuma shine tsantsa in suka haɗu wani ɗaya sai kowanne ya ɗauki ma'anarsa daban amma idan ba sa tare aka faɗi guda ɗaya za a iya fassara sarih da mahab a fassara mahab da sarih an fahimta ya ce ma'anar wannan ya ce isti'irami kumul kalama bihi wato girmama maganar da kuke tunanin ku faɗa irin wannan magana ku kasa yi kuna ganin babban abu ne kuka faɗi wannan magana ya ce to huwa sarihul imani ce wannan shine imani a fili imani ne ya hana ku wannan fa inna isti'irama hadha domin girmama wannan wa shiddatul khawfi minhu da tsananin tsoro akan wannan magana wa min al-lutfi a akan ma ku furta ta yace fadlan an yi taqadihi balle ba a ce ku ta abin a zuciyarku yace innama yakunu liman istakmala al-iman wallahi hakan baya yiwuwa ga kowa sai ga wanda imanin ya cika ina fata ana fahimta imani zai cika sannan hakan ta faru istikmalan muhaqqaqan wato tabbataccen imani wantafat anhu ribatu wa shuku kuma imanin da dukkan wani shakka ko zargi an gane ko ya riga ya kau a tattare da shi kaga wannan imani kan tsake da haka ake so suna wani mawari suna gidiga wannan imani ne gidiga yawa sai haka kaga lallai yanzu mun gano A ashe rauni ne ya sa yake sa mutane wasu wasu alwasu fi salat daga cikin wannan wasuwasin yana ka sa mutum wasuwasi a cikin sallah haka ne malam ya ce rawa muslimun imam muslim ya ruwaito hadisi fi sahihihi a cikin ingantaccen littafinsa anna abil ala daga abil ala anna usman ibn al-as cewa usman ibn al-as ibn abil as kenan atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya zo wajen annabi alaihi salatu wassalam sai yake cewa inna shaytana qad hala baini wa baina salati wato ya annabin Allah shedan ya kange tsakanina da sallata mana sai na tashi ina sallah sai zo ya samu wasu wasu shine ya shiga tsakanina da sallah wa qira'ati da karatun da nake yi yullabbisuha alayya yana ya mutsa musu jakura kure in tuba tubai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi alaihi salatu wa sallam yace Za ka shaiɗanu wannan ai shaiɗan ne ya yuqalu lahu khanzab ji sunan ba wani shaiɗan ne da sunan shi khanzab ne yake maka wannan rashin mutunci fa a ahsastahu idan ka ji shi yana so ya sa maka shakka ko zargi annabi ce fa ta'awwaz billahi minhu ka nemi tsarin Allah daga gare shi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim zai tafi ko ka fara kiran sallah na'am in kana cikin sallah za ka iya fada ya halarta cikin sautin da kai kaɗai ba gani a wasu irin wannan idan kai ya ne in kuma kana tafiya ka rika zai wasu wasu ko kuma ka ji kamar ma ana bin ka a baya duk shi ne za ka ji kamar an kira sunanka sai ka wai za ka gawa kuwa wani wasu sai sai har an zama yake sai ka duba gawa kuwa to shaidan ne duka to abin da yake koran wannan shine kira sallah kiran sallan ko da baka daga murya ba ka fara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wala zai tsore ba ba zai tsara an gane ko dan ka zo cikin hanya ana tafiya ce, Allahu akbar Allahu akbar ce to wannan kuriya ta wata waka ne dan haka dai a maganin kula da kiran sallah kamar da kalmomin kiran sallah zai gudu ko ka nemi tsarin Allah ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka yi tofi a bangaren hagun gaba haka zai gudu duk waɗannan nasoshi sun tabbata sauraka wannan shi ne abinda annabi ya ce wani tafala ka jima sai ce kuma ka yi tofi ala ya tarika a bangaren hagunka talatan so uku sha'uzu billahi na sha'uzu so uku a gefen hagunka ko a yi haka amma da ake tufa iska sai ka zo ka tofar da yau musamman a cikin masallaci kake sai ka kula da kyau malam ce, ƙala. sai yake cewa shi Usman abu da amr ibn afton ya ce fa fa'altu haka ne fa haɗa Allah anni wanda ya sai ne aiki da wasiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya tafiyantar da shi daga gare ni malam ya ci gaba da cewa tambihun ga wani tambayi awrad al-ghazali fi al-ihya imam al-ghazali ya kawo a cikin littafin al-ihya an gane ko ya zo da wani bayani yace hadha al-hadith wannan hadisin da muka karanta an amr ibn al-as an ruwaito shi ne daga amr dan as wa tabi'ahu ala zalika doktor sayyid al-jamaili الدكتور سيد الجميلي يبي wannan fatawa tashi ko ya rukai wannan ra'ayi da fahimta na wannan hadisi an gane wannan ko yace wa huwa galatun wannan galat ne kuskure ne ina fata ana fahimta menene gyaran yanzu Allah ya sa kuma kuna gane karatun ba kwando ne ke zuba ruwa ba kun gano gyaran ku kalli sama farkon shafin ya ce rawa muslimun fi sahihi ko an gauru an abin ala anna usman ibn abin as to wannan hadisin da ya ce an abin ala shine sai ce tambihin shine hadisin daga amr ibn ne an fahimta shine gyara ya ce to sai mutum ya kula kar ya ƙara yin kuskure irin wancan wancan da ya zo haka ya kawo shi ne saboda amana ta ilimi sannan kuma sai ya gyara ga asalin wanda aka rawaito hadisin a wurinsa ba wai hadisin yana da matsala ba hadisi ne ingantacce amma wurin nisba danganta wanda aka rawaito hadisin daga gare shi anan da aka samu ne kuskure malam ya ci gaba ya ce wa fi sahihaini ya zo cikin bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala ya ce lallai annabi alaihi salatu wassalam ya ce inna ahadakum idza qama yusalli dayanku idan ya tashi yana sallah ja'ahu shaytan to shaytan yana zuwa masa falabbata alaihi sai ya ya mutsa masa abubuwa ya kawo yi tunani shine labbasa ya cakuda masa ya mutsa mai tunaninsa a cikin sallah yace hatta la da kam sallah har mutum ya rude ma ba zai gano raka'a nawa yayi ba shine la yadri kam sallah ba zai gano raka'a nawa ba fa'ida idza wajara ahadukum idan ɗayan ku ya ji irin wannan wasu wasan da tunani a cikin zuciyarsa ala sallah annabi yace fa yasjud ne wa huwa jari to a ƙarshen sallar ka an gane ko ba yi tunani ba ciki to kai sujjara guda biyu tana daga zaune ya sunanta sujjara ba ji in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alam kuma ka sani anna shaytana yadkhulu ala almusalli min babaini shi fa shaytan yana zuwa ma masallata ne ta kofofi guda biyu ta kofa biyu yake shiga wurin masallata babu na uku a cikin kofofin da yake shiga kofa biyun nan sune hanyoyin da yake shiga ya sanya wasu wasi ga masallata kamar wani mai tambaya ya yi tambaya wai waɗanda kofofi ne waɗannan ƙofofi guda uku su ne mara yake cewa a ina wurin na yauwa yake cewa almadkhalin awwal mashigarsa ta farko ma ya ta'allaka bil ta zahira wato mashigar da take da alaƙa da hawa an gane wannan ko wuraren da ake iya ji ko ƙanshi ko taɓawa ko shinshinawa ko ya yake ce musu a banji su ne hawasar kansu ya yake ce musu sense organs mana ai guda biyar ne kaga yana da alaƙa da gangan jikinka ne to ta nan yake shiga mashigarsa ta farko ke ai daga jikinsu kake sanfin komai da harshe ko ɗanɗanawa akwai mai akwai hannu da kake tabawa akwai ido da kake gani an fahimta akwai kunne da kake ji ko akwai hanci to yana shiga ta nan gurin shi sa za a ga hatta fita yakan fita ta nan lokacin da ake masu rukiya rukiya sai ga ya ce ta yana zai mutafi sai ce ta hanci to sai ya fita Allah ya raba mu da shaidan to wannan guri na farko kenan sune alhawasul zahira hawas na fili yace kamar yusalli kamar mutumin da yake sallah wa huwa yasma'u sautan aliyan yana jin wani sauti madaukaci a lokacin da yake cikin sallah fa yushghiluhu an salatihi wannan sautin sai shagaltar da kai daga barin sallah yanzu kai ne ka zo kana sallah Allahu akbar shikenan masha Allah ka tsaya gaban Allah alhamdulillahi rabbil alamin can kuma kana jiyo kiɗa kiɗan nan da sauti mai ƙarfi kuma kana jin ka kana sallan kuma kiɗan ku kiɗan na jira kunnen ka to shedan ne yake maka dama yana gur kuma yana gur wayan sai yana ya kusa ya gama da su su masu kiɗa yanzu kai da za ka yi sallah ne zai sa sai ka ji wannan sautin dan ya samu ya rigace ka yace man yaqta nazarahu asna as-sala haka da wanda yake yanke ganin sa a lokacin da yake sallah ala buhu a akan wani abin da ya birge shi kana cikin sallah sai ce ka zakara fati kamar adam masallaci kana cikin sallah ba sai ga kai wannan kafin ɗin, wallah ya buri kana ta kallon da din kafin ɗin a sallah kana kallon agogon masallaci a kila ma an yi ruku ko sujjara kana kallon design din rigarka ko yadinka ko ɗinkin da kele ya maka kana ganin a filin nan fa ya sha to ba ga wani ko kar a kallon hulan na gaban ka a sahu da hulan na ya haɗu a wannan yadin nasa kai wannan rigar ta sa polo ce ya sa wata shed da numban wani fans ɗinka a cikin yan kwallo ko ba ga wani wannan pounds ɗin naka ne kana son shi ya sa numban shi wani mai ya sunan shi ne ga sanin dai ga sunayen kwallon ne eh ga wani na yana sana su sosai jagaju me jagaju eh don kwallo ne ah. ya suna shi Yau irin wayan nan ai ma yanzu na ga suna wasu ake kira yi. wasu yan kwallon ne ga suna wallahi wannan yana daga cikin abin da aka ci mu da yaƙi sosai harkar kwallon nan wallahi ta laiwa Yol. Allah ya kyauta. Allah ya fi tunani. Allah ya shirya da mu. Kai, to kuma ka san daga ciki yana kaiwa iya kaiwa haramun yin sallah da riga mai rubutu ko nan ba? Saboda makaruhi ne. In ya wuce da hankali ya zama haramun. to yanzu kai kana gaba kana kallon shi ya rubuta messi a jikin Jesu ka kafin a gama sallah sai ka karanta messi a zuciya ka ya fi so amsa messi messi messi lambar shi me lambar ma me Jesu shi eh lambar na ce eh lambar ten. to za ka kima mai da 10 10 10 din nan ba haka yin ronaldo aka rubuta haka yin robin hood ko in dino malaye ne ko menene wace wannan dan siyasa ne shi amma akwai dan kwallon dino ko akwai mai laya shi ma yana bi kamar suran da ya haɗe da injiga. <laughs> Allah ya kyauta sai a kiyaye to kaga wannan ta bangaren kallo kenan wancan kuma ta bangaren ji kaga ya jiyo maka nan kuma gashi ya sa kana kallo wani lokaci ma kawai filin da masallaci za ga wani yana sallah yana kallon sa har akwai tsoratarwa da yanzu na'am ko mutum ya hango tsaka tana tafiya sai yana sallah yana binta ya ga ina za ta yana gudun karta ta wata shigo cikin shi ko ya ta kallon ina take kuma ana cikin sallah su duk kaga ta hanyar gani ne shedan ya amfani da wannan dama ya sanya mata ainihin wato wasu waci an gane wannan ko ya ce wa hadal babu innama saddu irin wannan kofa ta wasu wasi da dan ke biyowa ta waɗannan sense organ yace ana toshe ta bi qat'i tilkal awa'iq wa shawadib ta hanyar datse da yanke dukkan waɗannan ababe da suke shigo maka da kuma ababen da suke shigar da kai wa zalika lamma labisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-khamisa malam ya faɗa haka ne yace ana yanke shi gaba ɗaya ka cire ka cira su daga abin da yake ja maka wannan hankalin ya ɗauke tunanin ka da daga kallo ko kuma jim an gane ko yace lokacin da annabi ya sanya wata riga da ya sa rigar nan allati a hada ha ilaihi abu jaham wata riga ce wani mutum da ake ce masa abu jaham ya kawo annabi kyauta amma fa wa alaiha alam a jikin rigar zan ɗinta da aka yi mata tutoci ne irin flags su ne a jiki tuta ha kawai wa ha annabi yana cikin sallah sai yana sallah ko yana kallon tuta kaga ta ga hankali su saboda haka da ya ga haka kawai na za'aha ba da salati annabi na idan da sallah cire rigar wa qala yace idhabu biha ila abi jahm ku dauki rigar nan ku mai da ta wurin shi abu jahm da ya bani eh fa innaha al halat al hatni alifan an salati domin wallahi yanzu nan ta shigar sai da ni akan sallah to wanda shi zai sa riga akwai wanda yake sa riga ma da cross a wallahi malam abin gwanin ban haushi wai kare na jan mai ake cewa ne kare na jan nama ne bushe ko ya yake ko nama ne na jan kare yawa nama na jan kare eh me plus ne ba plus ba ne plus ai cross ne a ah, to waye ce annabi ya hana shari'a ta hana kai koyi da abubuwan kafirai ba daidai ba ne akwai wanda ba za ga kuras ɗin sosai haka akwai wanda kuma za ga wallahi mafi muni ma har da wannan mutumin da suka ce jesus a jikin shi haka a jice a jikin kayan sun kuma musulmi a bayan rigar shi aibi zane kawai ne yana sallah shi ba ruwa shi ko mutum ya askin banza irin askin samari kaza da annabi ya ce haramun ne duk wanda zai aski aski wani bangare ya fito wani bangaren bai da tudu ya yi haramun ya yi kaza dole ka bar kanka duka tsawon shi da ka aske shi duka in gashi za ka bari duka tsawon shi da kada wani bangare ya kono wuri tudu kare da gaske to qaza haramun ne wallahi mala wani da muka yi sallah da shi a unguwarmu a madina ijaba rigar shi wallahi cross ne sosai har da jesus din kamar alai wallahi ba za ka saurin lura ba sai ka gani wala na bi shi ina masa nasiha ina so mai magana ya ƙi saurare ba. saurayi ne haka amma abin da nake fahimta bai jin larabcin da nake masa na so da yana jin turanci ma sai masa saboda ɗan irin wuraren kai ba za ka ce ma abin nan ba ba za ka ce abin nan saboda su ma suna turanci ɗan irin wuraren indonesia ne domin a unguwanmu akwai 'yan indonesia sosai kuma muna da manyan supermarket a wurin wanda akwai abubuwa da yawa da za ka samu mutane na zuwa ma suna siya. saboda su suna kawo abubuwa mu ma da indonesia abubuwan mu ɗaya ne za ga ana samun su kifi su ayo su kubewa irin wannan abubuwan da mu muna da shi a saudiya ba to su suna kawo shi a shagunan ana samu sosai to a irin wannan shagunan ne yake a wani shago ma'aikaci ne na wani shago kawai da sai na fita harkar shi na kyale shi sai mutum ya kula gaskiya Allah shirya da mu to sai mala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce din a maida wannan riga zuwa ga abi da mun ta shagaltar da ni a sallar. sai cewa a tuni bi in bijaya bi ta abi a kawo in bijaniya din sa in bijaniya din yadi ne algara irin yadi haka dan alawayan yana sai da yadi ne. sai samu annabi wani mai kyau ya ga wani hoto da tuta tuta haka ya burge shi zai wa annabi kyau kawai sai ya kawo annabi shi kuma annabi ya shagaltar da shi wanda ba sai ce a maida gara a kawo min wannan alawayan wanda ba komai a jiki duk abin da zai shigar da shi kai gabarin sallah to karbi da wannan abu idan kana sallah zoben hannunka na rudarka to bincike zoben kawai ka daina tashi ko duk sanda za a yi sallah ka cire zoben ka tashi a jiki idan ba za ka yi sallah da zobe a hannunka ba ko kama daina sa a agogon ka da yake burge ka kira agogon kawai a daina ganin sa sai an yi sallah duk abin da yake ɗauka hankalinka ko me an fahimta sai an kula domin shi sababin abu ba a cewa wai a magance matsalar ta hanyar a rage shi ko kaza rabuwa da shi gaba da yake saboda ka'ida ce usuliya suna cewa abdarar yuzal ita cuta kawar da ita ake gaba da idan virus ya shiga cikin kwamfuta me ake mata ai cire ta ake gaba da ita an cire virus din za su samu lafiya ko zuwa ake ko a ce an rage mata zafi barin din ya rage ba haka ake ba cire ta ake gaba ɗayanta ba za a zo a bar cuta tana nan ba kuma a ce a an yi maganin ta a za ta sake dawo kamar kansa ne in ya shiga jiki Allah ya kyauta sai ga ce sai an cire gaba sai an cire kaza sai an cire kaza sai an cire kaza ina fata ana fahimta su waɗannan abubuwan su da abin da ya kamata a kula sai a kawar da abin ga baki ɗaya kalli umar ɗan abdulaziz umar ɗan abdulaziz ɗin yaro ne ɗan ƙarami duka matashi ɗan shekarun da su shekara shida bakwai ko takwas sai ubansa abdulaziz ibn marwan ya turo shi daga misira ya zo madina ya koyi ilimi a wurin malami ya koyi tarbiyya ya koyi karatu sai ya zama to cewa malamin yana ba shi tarbiya da karatu kuma yana sa shi a sallah a sahun gaba da umarnin waziri babansa waziri ne a misira lokacin abu abdulmalik ibn marwa shi abu abdulaziz ɗan marwa ɗin ne wazirin sawa da ƙani ne shi ɗanɗan wazirin ne shi umar ɗan a sahun gaba yake sallah a madina wata rana da liman ya juyo baya sai ya ga ba yaron a sahun gaba kawai sai ya hange shi a sahu na uku ya yi tallafa amma sahu na uku ko tashi bai mai irin wai ya rasa jami'i bai rasa jami'i amma fa a sahu na uku ba a sahu na farko ba ya ce kai ka kai ka kai sahu na uku akwai matsala a ga wanda suka damu da sallah tun a lokacin ba mu rufa dole mu muka samu ko sun ya nema mun gode Dadi za ka ji mutum yana bi wallahi ko ba ka bane ne ya ce sahu na uku akwai matsala lokacin ba waya ya aika da ɗan saƙo cikin sauri aka je aka gaya wa shi babansa waje a misira na bincika yau ban ga umar ya yi sallah a sahun farko ba sai a sahu na uku akwai matsala kuma na tambaye shi na tume shi me yasa ya makara ya ce wai wacce take taje masa kai ne ta tsaya taje kan shi tunda shi dan sarki ne kaga a gidan sarauta ake suna da masu yi musu hidima mai taje masa kai ne ta tsaya a taje mai ke kafin ya tawo masallaci don ya fito a yanayi mai kyau dan sarki ko dan waziri ya fito da shiga mai kyau aka zo bai samu sahun farko ba bai samu na biyu ba sai a na uku ya samu ya sallah ya fi samu sallah baban ma ya ce kai ka kai sahu na uku kuma sha da kai sai ya turo shi kuma da ɗan saƙonsa ala dawabin bari abin da ake cewa jawabul barid shine sarakuna suna da dawa kai da suke ajiyewa duk wani adadin farsak kamar wani kilomita kaza misali a ce duk kilomita hamsin sai ajiye daki da mai gadi da abinci da komai da doki in garma da ake kiwon shi duk gaban shi kilomita hamsin akwai irin wannan haka ake idan ana so aika sabo sai a tashi daga fada da wasiƙa wannan da ya tashi daga fada zai daki wannan dokin nasa gudu a su sai ya isa zuwa bayan kilomita hamsin da tafiyar shi nan zai je samu wannan mutum da ya zai zai miƙa masa takardar shi kuma wannan kawai dama jiran sabo ko ake zai hau shi dokin wannan kawai zai juyo zai sufane shi ya miƙa mana gaba kafin ka ce me sakan kaza wasiƙa ta yi haka suke sai za ka ce musu dawabul bari na dabba na mel shi na mel na aika sako ne kawai kamar wuraren post office ne haka ake musu sarakuna suna da irin wani yadda sakon karta kwanan kenan na wancan lokacin ya turo da wannan dan sakon zuwa madina ya a mara ya rubuta masa takarda an fahimta amma ka san wannan karan ya aiko sai ya aiko da ɗan sakonsa tun daga misra dan sakon kuma wanzami ne ya ce masa ka wuce madina yanzu nan kana zuwa madina ka ga ɗana umar kar ka yi wa kowa magana ban ce ka wa kowa magana ba ka gan shi kana kama shi ka mai ƙware mulo ka shiga shi ce gobe sai mu gashin da za a aske a zai ana tajewa kai da zai sa latti ya suke kan yi ƙware mulo gobe akwai kan da za a tashi ba kan da za a tajewa a tun da aske to kaga wannan ayya tun da dai wannan gashin ne ya janyo aka samu matsala to a kawar da gashin kawai ba wai a ce yanzu ba batun ya isa yanzu ila ga idan ya ce a kira mun ita wannan matan bai taje mai kacci kusura in dai an kira sallah ba batun taje kai kawai wuce duk ba zai wata wannan magana ba ita tafi a haka shi ya sani a mai kaza kaza duk wani abin da zai ja kunne ne zai iya faɗa amma duk da ya bai yanzu kawai gaba daya a ce ai kuma bai ce a ce gashi ba ba sai ai ƙwariyan molo ai mai kwalkwabo <laughs> yadda ma sai an dade gashin bai fito ba ka gani kaga haka ake idan yara ba sa son su yi karatu me yake hana su yin karatu shine kallo to gaba ɗaya ka ɗauki abin kallon idan talabijin su yi kallo kamar misali a ce dish ne sauke dish ɗin ko ka ɗauke receiver to kaga kai maganin abu a wannan shi ne soyayya in suka karatun sai su kalla misali nake baka amma karatu kallo na hana su yin karatu to shikenan kawai sai ka basu ka ce barin kulla kashoshin ai za su iya sa su ma su bude to kaga ana nan kin Allah ya shirye da mu to saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai mai da wannan riga yace wannan hadisin muttafaqun alai yace min hadisi Aisha radiyallahu anha hadisi ne na Aisha Allah ya kara mata yadda malam yace wa rawan nisa'i min hadisi ibn abbas imam an-nisa'i ya rawaito hadisi hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana idan ala al-minbari annabi ya kasance yana kan minbari wa fi yadihi khatam a hannunsa akwai zobe an gane ko akwai zobe a hannun manzon Allah yana kan minbari shikenan farabahu sai ga annabi ya cire zoben yayar da shi ya cire yayar wa sai yake cewa shagalani hadha nazratun ilayhi wa nazratun ilaykum wannan zoban ya shagaltar da ni wani lokaci in kalle ku in kalle shi ina so in kalle kuma yana kallon zoban kaga yana shagaltar da shi ashe kaga akwai wani abin da zai zamanto cewa hatta annaba ba su tsira ba hanyar wannan wasu wasun da kake kallo saboda ka annaba kawai cire shi ya tumbike shi ya jefar qala al-iraqi sanaduhu sahih imam al-iraqi ce isnadin hadisin ingantacce ne walidhalika karraha al-ulama az-zakhrafat al saboda haka ne ma malamai suka kyamaci kawata masallaci a zo a mai ado mai yawa ta yadda zai zama ya ɗauki hankali ana sallah kai kana kallon adon da ake a masallaci a a sa ado din amma adon da ba zai ɗauki hankali ba eh gaskiya wato adam madina da maka gaba ɗaya ba ado ne da zai ɗauki hankalin ka zai ɗauka hankali a shi <laughs> wanda ya ɗauki hajji shi ne zai ga an kai makura wajen kawata masallaci ne kawai amma duk da haka ba zai ɗauki hankalinsa ba ai ba za su taɓa wuce wannan ka'idan ba amma za ka gani tabbas akwai abubuwa da yawa da za su baka sha'awa wannan rubutun da aka yi aka karci ƙasa aka yi shi an gane wani rubutu na calligraphy da aka yi da ainihin wato a jikin marble aka yi shi kasancewa ya lalle an yi aiki a wurin haka za ka yi shagin amma dai ba wai ado ne da in ka kalla sai kai ta kallo kai ta kallo kai ta haka ana sallah kana kokarin karanta wai mace aya ce ya rubuta ko ko hadisi ne ko ko menene ba ado ne wanda zai ba zai zai za ka zai burge ka amma ba zai shagaltar da kai ba su amma akwai masallacin da tabbas idan ka je wani masallacin shandaliyan kawai da za a sa a masallaci sai ka dinga ana sallah kana haka ba haka wani ko adan da za a gaba wurin liman kawai kai ta kallo to irin wani na abubuwa malin ya ci gaba yake cewa ya ce da Allah ha tulahil musalli an salati domin idan ado ya yawa masallaci zai shagaltar da mai sallah akan sallarsa faqad rawa ibn khuzaima fi sahihihi ibn khuzaima ya ruwaito hadisi a cikin ingantaccen littafin sa eh cewa anna umar amara bi bina'il masajidi yace umar yayi umarni da a gina masallaci faqala sai yace yace akilin nasa min al ku yi masallaci wanda zai kange mutane daga ruwan sama wanda dai ana ruwan sama ana sallah ba zai taba su ba an fahimta wa iyyaka an tahmira aw tasfarra ta shedinka kamar da masallaci ya zama jajawur kaga fenti ja yana daukar hankali sannan kakkai fenti yalo fat shi mana yana nuni karkai wasu kaloli za su ɗauki hankalin mai sallah ya ce fatafcinan nasa ka je ka fitini mutane wa allakahul bukari imam al bukari ya kawo hadisin ta'alikan mana yana mai ta'aliki akan sa rahimahullah wa qala al-imam ahmad imam ahmad yake cewa wala yuktubu fil qibla ba a rubutu a alqiblan masallaci duk yadda za a gina masallaci to kada bangaren alqibla inda mutane ke kallo a ji a rubutu a wurin sai sa hatta ajiye wasu abubuwa na kalanda na kaza duk ba a san su inda za su dauki hankalin masallata malam yace ammal madkhal Sani, amma kaga hanya ta biyu da shedan yake shiga jikin dan adam banda hanyar farko na hawa din shi yace to hanya ta biyun nan ya ce fa ma ya ta'allaku bil qalbi shine abin da ke da alaka da zuciya zuciya faman ashraba qalbahu hubbad duniya. duk mutumin da son duniya ya mamaye zuciyarsa to fala yumkin an min minha wala da wuya mutum ya kuta daga wannan la salati shin a sallah ne wala fi ghairi hakuda a wajen sallan ma ba zai kuta ba daga sharrin shaitan bi anna man ahabba shay'an akthara min at-tafkir bihi? domin duk wanda yake son abu zaka yana yawan tunanin abu za ka yana yawan tunaninsa za ka yana yawan ambatan abu in dai kana son wannan abu da duk wata yarinya gudurwa mai in tana son wani saurayi sai ta ta magana shi ai ta za ka ko kuma saurayi ta magana wata budurwa ba laifi ba ne duk abin da ka ga mutum na yawan ambatan shi to abin yana da shi an fahimta shi sa malai ce to in kana son duniya to dan ce shigo maka ta duniya kana cikin sallah shugaban shigo mata kofar duniya eh kana sallah yana ga maka yanzu kaga adashin nan ka fasa zai daidai ka sai mota ko zai gina maka gida zai maka kaza in ka samu kaza za ka yi kaza irin wannan tunanin shaidan zai maka shi ya kawo maka da duniyar da kake so malam ya ce fatarahu sai ka ga mutum a fi ya ƙumu wa ya ƙudu ka ga mutum yana tashi yana zama ya miƙe ya zauna an gane ko Eh, saboda tsabar tunani wayan hani ka ya dan durkusa yadda ka san za a miƙa mai arza eh wayan su wani lokaci ba ya sujjada amma fa duka yana yi wa qalbuhu bil dunya mashghulun zuciya shi ta shigalta da duniya wallahi wa man fikrati ila ukhra daga wannan sanarin zuwa wannan sanarin sai ta kawata maka ga kanan a London da dawo da kai Najeriya kamar da kai Turkey ko ba ka bari an jima ta kai ka China duk irin wa'annan abubuwan tunani ne shi zai ya jama'a eh da ka ji motsi a waya ka ce kai maza ka duba ka dauka alat ne ko ba ka bane eh balle ya zama da alat ɗin kukan shi daban wani ya ce mun shi yana jin daɗin kukan alat ɗin nan ya ce ɗin ɗin ɗin sai ta <laughs> Allah ya kyauta wani da aka bashi kyautan dubu ɗari biyar sai dai shiga wanda ake yi girga kudin to kaga akwai irin wannan shi dai shaidan a taƙaice ba zai bar ɗan adam ya zauna lafiya ba Allah ya kare mu da shi malam ya ce wala amrullah ya ce na rantse da Allah inna hadha al-madkhala azimun la yakadu yanfaqu anhu illa man wafaqahu Ya ce wallahi wannan mashiga ta shaidan ta hanyar duniya da yake biyo mutane wallahi al'amari ne babba mashiga ce babba wanda da wuya mutum yake kukuta sai wanda Allah ya datar walaysa lahu ilajun kuma irin wannan bai da magani illa ma'arifatu qadrar duniya abin da ke maganin abin ka gano gwargwadon matsayin duniya ka gane duniyar nan ba kore bace wa haqaratiha da kaskantuwarta ka gane cewa duniya kaskantatta ce wa an nuktira min qawl kuma mutum ya rika yawan fadin Allahumma ja'al ad-dunya fi aidina ya Allah ka sa duniya a hannayenmu ma'ana akan a hannun mu kawai duniya take an gane cikin abin da muke yin ko na abu yace wala taj'al hadhihi qulubina kakkasa ta a zuciyarmu duniya ba ta samu wuri a zuciyarmu amma ya zama a hamda take kawai ya ce wa an ta zakkara haibatallah ka rika tunawa da haiba na Allah subhanahu ta'ala a sana'ar a mamahu lokacin da ka tsaya a gabansa za ka yi sallah fa wallazi fa huwa allazi qasama eh, wato fara'ina shine wanda ya karya wato fara'ina fara'ina jami'in ne na fir'auna wato duk wani mugu ana nufin azzalimi shine fir'auna to Allah ne ya karya su wan hanat lahu riqabal jababir kuma Allah shine wanda wuyayin jababirawa manya manyan dawagi sai azzalimai dole wuyan sai ya sunkuya ga Allah subhanahu wataala sai ka bi kokari mu sa Allah a cikin zukatanmu annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man kana yanahu fi kasbihi an gane ko lam yazal faqiran duk wanda wadatar ta zama yana cikin abin da yake samu ne wasu abin da kake ainin ne za ga kana da shi ko ba ka da shi yace to mutum ba zai gushe ba yana cikin talauci da abin da ka samu ba za ka ka samu ba sai ka kadan ka samu wa man kana gidahu fi qalbihi wanda ya zama yana da wadatar zuci to shi ko ba zai gushe ba yana cikin wadata haka annabi ya ce da mai zalzaliya domin za ka samu kaɗan ka gode ma Allah za ka yi murna za ka ce alhamdulillah ko kun gaggata abin da ya shigo hannunka muna fata Allah ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah ya bi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah